ta take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Kimanin 'yan makaranta miliyan hudu da kuma malaman makaranta dubu dari na makarantun renon firamare da sakandare suka kama hanyar makaranta a yau uku ga wata oktoba a duka fadin kasar mu ta Nijar. 'Yan jarida da wakilan Sido Kalangu suke samun horo a doso kan cewar eh, kwamfuta domin gwanancewa aikin watsa labaru akwai mu da ƙarin bayani wacce rawa ce kungiyoyin fararen hula suke taka wajen kare 'yanci da kuma nauyin da ya rataye kan ƙasa amsa shine a cikin rahotonmu na musamman To madala yanzu ga labar namu daki-daki kimanin 'yan makaranta miliyan hudu fiye da malaman makaranta dubu dari na makarantun firamare da sakandare eh, suka kama hanyar makarantu a yau da safe uku ga watan Oktoba a dukkan fadin kasar mu ta Nijar a cewar kamfanin dillancin labarai na kasa ANP a cewar ministan ilimin ƙasa gyare-gyare da aka fara a ɓangaren ilimi za su ci gaba musamman wajen gina azuzuwa domin mai gurbin azuzuwan zana haka kuma cikin shirin kasafin kuɗi na shekara ta 2023 fiye da sefa miliyar 78 aka shawarta domin gina ɗakunan ɗaukar darussa. Haka kuma game da shiga makaranta wannan shekara mu je yankin Difa musamman ma tare da dawowar waɗanda suka ƙaura da kuma ɗiyan nasu wata makaranta mai ɗauke da a sunan shugaban ƙasa Mohamed Bazoum gabanin an gudanar da gyare-gyare a ciyar Umaru Melom Prepon ba da ilimi na Boso a cikin rahoton Mani Musa. Barwa Barwa ta shirya ga komawar makaranta a bana dangance da azuzuwan taki-taki da aka girka. Za mu samu aji biyu na taki-taki cewa da class parceral insha Allah da za a baiwa yara 'yan shekara tara zuwa sha biyu darasi wa'anda ba su taɓa zuwa makaranta ba ko wa'anda aka fitar daga makaranta tsakanin wata tara na ba da darasi da za a sa kaimi kansa za a zuba su kan tsarin karanta kasuwa na yau da kullum kayan aiki sun iso bana mun gode wa Allah mun samu tallafin gwamnati kan auni mai mahimmanci kuma malaman ba da karatu an same su isassu aji takwas gare mu na tsarin ba da karatu irin na yau da kullum jardin damfan biyu da azuzuwan nan biyu na taki-taki da na fada zuwa ga uwayen yara kamar yadda suka saba ba mu goyon bayan su muna fatan hakan zai dawo. sifeton ba da ilimi na boso malam umaru meloman domin wannan shiga makaranta wannan shekara shugabannin makarantun firamare na cirozirin na fuskantar matsaloli yawancin yara ba su da takardun hukuma kuma wasu suna barin makaranta a cewar hamza dauda daraktan makarantar firamare cirozirin dui a cikin rahoton ahmed Felan. uwan yara suna kawo su muna tarbuta daidai gwargwado matsala muna da matsala sosai da su sai ka ga uba ko uwa sun kawo mana yaro a zo da yaro ba takardar aihuwa kuma ba shaida ta ko guda yayi lakwal da inda ya huto sai a ce ma ta biyar yake ta biyu yake ta uku yake in ka sa kuma sai ka ga ba haka bane babban matsalan ma can zuwa lokacin damana in damana ta gabato sai su zo su jaye yaran su tai da su mu kira gare mu muke can inda yaran suke hutawa ya kamata kamar direktorin mu shanin lakwalolin wanda suke barin su to su ba su takardun su na aihuwa da shaida ta lalle sun yi lakwal ga ajin da suke wannan shine muke so amma haka sai a zo a turo mana yara ba takarda ba shaida ko guda baka san ajin da yake ba kuma ban matsala wanda yake yaro sai hawar karatu an dauko karatu ya samu wata guda biyu uku hudu biyar cikin na shida sai a jinya shi a tere shi kuma shikenan baka kara ganin shi ba suna bata mana lissafi na wajen harka lakwal bayan na sai kuma an maido su shi yaro dama wagga shekara bai kare ta ba azuwan da ya hau bai da ajin ba kuma an tahi da shi baɗi kuma an maido shi sai ka rasa ma wani aji zaka sa shi Firfan Gaya ya shirya wani zaman taro a ranar jiya tare da masu ruwa da tsaki na tsarin ilimi a jihar. magajin gari da sarakunan gargajiya da uwayen makaranta da ma 'yan makaranta an gaice su domin azagin shikin shiga makaranta mai kyau a simu a barshi firfan gaya a cikin rahoton fadal alu Wanga adadi mai mahimmanci na ɗalibai da za su shiga aji na CZM da kuma waɗanda suke da dama da za a rubuta aji CE na nunin sai mun samu azuzuwan ɗakunan ɗaukar darasi da dama kuma da malamai isassu isassun kayan aiki. Bukatar ɗakunan zana a yanzu sun jimilci 734 a cikin su 686 na firamare. Ina hamzarta ku dukkanku kowane ne ya yunkura domin cimma wannan bukatar don a ceto lokacin ɗaukar darasi a daidai lokaci da kuma girkin dukkan kalasoshin da ake bukata don kyautata yanayin ɗaukar karatun ɗalibanmu da malaman nasu ina kiran ɗalibai da malamai kaucewa yajin aiki wanda baya da tushe rashin zuwa makaranta da tambayar tsaye da aiki wanda bai da adadi sa niyya gare ku don makarantarmu ta zama harabar gari ta al'umma don kawo mafuta da ake jira ga amfanin ƙasa. 'Yan jarida da masu kula da na'urori da masu gabatar da shirye-shirye na kafafen rediyo abokan hulɗa na studio Kalangu suna doso domin wani horo kan kwamfuta a cikin aikin rediyo. A cewar mai kula da wannan horo na studio Kalangu ana jira mahalta goma sha hudu su lakance aikin rediyo kafin ƙarshen wannan horo na kwanaki hudu. Aliyu Abdu a cikin rahoton Nafisa Adam Sirfo. Makasudin wannan taro namu garin Doso wanda ake ce informatic applique a la radio shi ne ɗan jarida eh, akwai yadda shi yaya ake amfani da na'ura mai kwakwalwa wanda ake cema ordinator aikin radio ba a iya yin shi sai ana montage ya ake yin wannan montage shi ne muka ce ya kamata tun da daman suna yin shi sun iya shi eh, kuma aikin su ne yau da gobe yaya ake tahiyar da shi yadda ya kamata shi ne muka gayyato 'yan jarida da abinda da muke cema technician da animator wanda suke aiki gidan radio da television wanda suke hulɗa da studio kalangu wannan taron zai kwashe kwana hudu mu shine aka kare kowa ya gane abin da ake nihi in suka koma radio ta girma riba radio su ce riba studio kalangu ce Yara da kuma mata masu juna biyu da ke bande yankin zandar suna fama da rashin jini lamarin da ke da nasaba da lokacin damina a cewar shugaban likitar wurin Dr. Ali Usman Yahaya shugaban likitar bande a cikin rahoton Maki Usaini. dukkan shekara lokacin damana yana zo muna da cutar zazzabin cizon sauro wanda yake zuwa da matsalar zazzabi mai tsanani da muke samu a wannan asibitin waɗanda mafi yawa saboda makara ne zuwa asibiti. A ɗaya ɓangare mata masu juna biyu muna samun matsala saboda idan uwa ba ta da ƙoshin lafiya ɗanta bai yiwuwa ya samu ingantacciyar lafiya. Kina akwai matakan da ake ɗora mata idan suka zo awon ciki sai dai magungunan da ake basu mun yi la'akari ba sa sha sai su ce iskan shi bai da daɗi da dai sauransu sannan ƙananan yara muna samun waɗanda suke da zazzabi mai tsanani a wuni aƙalla yaro uku a ɗaya ɓangare mata masu juna biyu akwai wuya a yi kwana ɗaya ba a samu wacce take da zazzabi mai tsanani ba da ke akwai buƙatar a garzaya da ita a asibitin magariya Ƙungiyar Kura Ruje sai isa era na horar da masu kula da gidajen kaso kusan 39 kan batutuwan jin kai a gidajen yari. Horo na kwanaki biyar da ya fara a yau da safe a Yamai, ne. koyanga jami'i na cicr e ya ce horo ne da ya samu taimakon hukumar gidajen yari na ƙasa a cikin rahoton farid brema yana ɗaya daga cikin ba da horo mafi kyautata ga shugabannin gidajen yari manufar shine ba su masaniyar aiki da za ta ba su damar gano kalubalen agaji da kuma bunƙasar da hanyar bi halayen sanyawa da kusantar aiwatawar da ta dace a cikin neman mafitar matsala dangance da wannan horo horon kowane magabaci da ke nan zai iya a nan gaba ta kansa gano duk wani kalubali ya kuma ba da mafitar da ta dace ga ciwo kan lamarin a ƙarshe gami da tattara kayan aikin da suka wajaba tsarar da albarkatun da kuma tattarawar tasu. Ƙura ta lafa a yau litinin a Burkina Faso bayan kwanaki uku na rikicin siyasa da kuma wato rikicin soja da ya kai ga murabus ɗin Laftanar Kanal Paul Henry sandago dimaba tare da kuma ɗarewar kaftan ibrahim traore a ranar lahadi eh, sabon jagoran ya samu tattaunawa tare da sektorin jiran na ma'aikatan gwamnati domin tafiyar da harkokin ƙasa ya santa eh, sanu shugaban sido ya fa tawar tarho a cikin rahoton muktar hamadu Lamarin da yake wakana da yanzu haka a babban birnin Burkina za a iya cewa komai ya daidaita. A yau uku ga wata duka faɗin ƙasa an koma ajujuwan karatu. Jama'a sun koma a gaban harkokinsu. Ma'aikata da 'yan kasuwa da suka bar su kwanaki biyu sannu a hankali suna komawa a gaban harkokinsu. Musamman ma biyo bayan magana da sabon shugaban soja ya yi. Yanzu komai dai ya daidaita. Duka da yake wasu wurare ana ganin sojoji suna sintiri. Sannan akwai shaidar barnar da aka yi a ƙarshen satin jiya. A yau Litinin da ya komai ya dawo daidai an soma makarantun boko. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta kafa ta gudanar da walawala a ranar Asabar 1 ga watan Oktoba na rukunonin cin kofin Afirka na shani Algeria shekara ta 2022. Nijar na cikin rukunin A tare da ƙasashe kamar Kamaru da Congo. Haka kuma na farkon kowane rukuni zai wuce a gasar. da madalla sai mu na musamman kungiyoyin fararen hula baya ga rawar suke taka wajen tabbatar da haɗin kai haka kuma suna kasancewa ginshiƙan tsarin baiwa yankuna wato sanin harkokin tafiyar da mulki domin suna zama kungiyoyin shawarta da kuma miƙa koke-koken batutuwan ƙananan hukumomi alhaji iliya dan malam Muhammad Sadat na kungiyar MPCR reshen Zandar ya amsa tambayoyin wakilinmu Mustapha Mamman Sani. a jimilce wace rawa ce kungiyoyin fararen hula suke takawa a fannin kare haƙƙin 'yan ƙasa. Kungiyoyi ne da ke da manufofi ya zan manufofin ci gaba ne a jimilce ko kuma manufofin gabatar da kariyar demokaradiyya da 'yancin ɗan adam kuma suna iya zama manufofin agaji ƙungiyoyin farar hula suna gabatar da ayyukan wayar da kai suna ba da shawarwari da kuma ayyukan nuna 'yan kasance ta hanyar wayar da kai kariya da kuma inganta darajar 'yancin ɗan adam a jimilce kenan faɗakarwar rungumar 'yan kasanci a cikin zamantakewa kuma a fuskar aikinsu a cikin tsarin ƙananan hukumomi wannan aiki an zayyana shi ƙarara a cikin kundin tafiyar da aikin ƙananan hukumomi. Wace irin rawa ƙungiyoyin fararen hula suke takawa a fuskar zamantakewa cikin garuruwa? Ils la promotion des droits Suna gabatarwar 'yancin ɗan adam a cikin kwamin don a lissafa da 'yancin nasu. Haka zalika suna bayar da shawarwari don ganin an kyautata siyasar cin moriyar jama'a musamman bisa ga zamantakewa. Kenan ƙungiyoyin farar hula na taka rawar a zo a gani mai fa'ida bisa kwanciyar hankali cikin zamantakewa. Waɗanne matsaloli ne ƙungiyoyin fararen hula ke fuskanta wajen kare haƙƙin 'yan ƙasa musamman a cikin ƙananan hukumomi? C'est ruwa le verrouillage. Da farko hana fita waje a yi zanga-zanga a sararin 'yan kasanci, saboda sararin 'yan kasanci shine a jimilci yanayi da ke akwai kewayen muhalli da ke baiwa ƙungiyoyin farar hula damar ba da gudunmuwa ta kan siyasar cin moriyar jama'a game da shimfiɗar wasu dokokin da ke hana ruwa gudu, musamman gazartar da wannan 'yanci da kuma jin daɗi. Kamar misalin dokar da ta zayyana ka'idodin yayin zanga-zanga kan titi cewa da doka mai lamba ta dubu biyu da hudu sufuri arba'in da bakwai haka zalika doka bisa yanayi ta kan yanar gizo doka ko kuma in ce kuduri kan kungiyoyin farar fula da aka dauka alhali ko dukkan wa'annan yancin kundin tsarin mulkin kasa ya tabbatar da su wanda shine gaba daya gimshikin doka la constitution qui est duka duka da haka ne muka zo karshen labarun namu daga nan sido kalangu baran haɗa ku da zainabu abdu da za ta gabatar muku da labaru da harshen zabarmaci ya huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.